قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين ka ya kai wannan manzo hakika ni Allah ya hana ni bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah na daga gumaka waɗanda ba sa amfanarwa kuma ba sa cutarwa lokacin da hujjoji da dalilai bayyana nu suka zo min akan bacin bautarsu kuma Allah ya umarce ni na juya gare shi shi kaɗai da ya masa bauta shine ubangijin halitta baki ɗaya ba ta da wani ubangiji wanda ba shi ba